yanzu haka muna cikin Maiduguri kuma muna zaga da shi shugaban kuma ga bisa dukkan alamu za mu je a bari ke soja ne inda kuma har kiwon kamar zai zaga zai gana da sojojin Najeriya daga nan kuma ina ganin zai ziyarci sanin yan gudun hijira guda biyu da sanin yan gudun hijira da inda aka haife waɗannan yan gudun hijira musamman ma wanda aka fito da su daga garin Baga. To abin da ake rusa dalilin da ya ya kawo wannan ziyara ke na cikin garin Maiduguri. Wato a ziyarar sa dama zuwa nan Maiduguri ba yakin neman zaɓe ba ne ya zo ne ya duba 'yan gudun hijira? Eh kwarai da gaske abin da ya faru kenan saboda bayanai ba yau ne muka samu bayani cewa shi shugaban kasar zai ko da hmm. duba waɗannan 'yan gudun hijira kuma haka fa ya sama da irin rahotanni da ke fitowa kafa kafafen yada labarai da ga bai al'amuran da faru a cikin saka a kusan kasan hankali ya rage hankulan duniya da kusan duk jama'a hankalin ya ba kai a shi shugaban kasa kuma bai ce waɗannan mutane ba kuma bai ce ofan ba tun wannan lokaci wannan bai da sarasaba da dalilin da za a ce ya kawo wannan jihar Rike tafiyar za ka da kai akwai jirage masu shawagi akan tawagar mu a tafiya kuma suna shiri ne don shugaban kasa kariya game da wannan ziyara da ya kawo na cikin garin Maiduguri. Kuma abin da so ga eh, gane shi ne lokacin da shugaban kasan ya so ya yi suna da makarantarsa musamman ma wasu sojoji wanda aka ba su horo na musamman aka ce ga waje ya so kuma su a wannan jirgin mayakan sojojin Najeriya a nan ya ina cikin san kamar aka ji waɗannan sojojin sun fi ɗari uku dan dukkan sun fito ne da su da kuma cikin kayan sarki wato na shirin tunkara duk abin da ka iya faruwa kenan. Waɗannan sojoji da kake tare an ba su horo na musamman sun zo ne a matsayin masu kare shugaban ƙasar ko kuma an zo ne akan an kawo su za su shiga cikin wannan yaƙi da ake da 'yan Boko Haram. Alamun su kare shugaban ƙasa da suke dukkanin hafsan jami'an tsaro na Najeriya kusan dukkanin su suna nan. banda da 'yan sanda ne wanda wasu ya shi kusan dukkan manyan su suna nan a jihar Borno a yau